أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن الله سيما البركة أيو لهدي ديا قوتا ذو القادة شكرة دبو ديا دريه دي 36 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina inda ya daidai da sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki yayi masa rahama muna shafi na 276 hadisi na hudu cikin hadisai da suka yi bayani suka yi hani wato mai da gabari masallaci muna matsala ta tara daga cikin abubuwa da addinin musulunci ya haramta bina'ul masajidi alaiha gina masallatayya akan magabarta ko akan gabari to ya kawo mana dalili hadisi na farko hadisin Aisha radiyallahu anha da Abdullahi bin Abbas da kuma ɗaya hadisin Aisha da hadisin Abu Huraira na uku sai hadisi na hudu shi ma daga Abu Huraira ta radiyallahu anhu a kansa muka tsaya a ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi Allahumma la taj'al qabri wathanan لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم masajida ya Allah kada ka sanya ƙabarina ya zama gunki Allah ya tsine ma mutane waɗanda suka riƙe kaburburan annabawansu suka mai da su masallatayya wannan hadisi imamu ahmad da ibn sa'ad da abu ya'ala da humaidi da abu nu'aib da alhaitami dukkan su ruwaito wannan hadisi hadisi na gaba shine hadisi na biyar wannan hadisi abin da yake nuni annabi sallallahu alaihi wasallam nan na farko yayi addu'a ne ya roki Allah madauki sarki kada ya sanya kabarinsa ya zama gunki wanda ake bauta mawa kuma Allah wa ɗauki sarki ya karɓi wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama inda mutum zai je iraki ya tafi karbala ya ga yadda ake yin a kabarin da ake kira kabarin husaini abun sai ya ba mutum mamaki in ka sake matsawa ka je najaf nan iraki ɗin ka ga yadda ake yi a kabarin da ake da'awa na aliyu sai ka yi mamaki in ka dawo misira kabarin da ake kira wai kabarin wata nafisa sai ka yi mamaki in ka je siriya kabarin da suke cewa na sayida zainab sai ka yi mamaki to idan har za a iya bauta wa irin waɗannan gum'a kaburbura na waɗannan mutane kenan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam min babi aula to Allah wadauki sarki ya karbi addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya ɗabarinsa a mutane waɗanda suke kiyaye aƙida suke kare mutane daga fadawa a shirka in ba haka ba yanzu da wasu in sun je aikin hajji sun tare a wannan wurin duk ibadansu anan za su zaya. to amma Allah sai ya karbi wannan addu'a dama daga cikin abinda Allah madaukin sarki ya ba annabi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya karbi wannan addu'a Allahumma la taj'al qabri wasanan kaje ka duba na mutane da muka ambata ka dawo baya baya ka je ka duba kabarin da ake cewa waliyi wani wali dan marina waliyi wani wali har ka je dan fodiyo ka je nan Sokoto ka gani ka ta akwai wanda ya taba zuwa to wanda ya taba zuwa zai gani a nan kusa kusa to ina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya karbi addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wannan abin da muke nuni a hadisin ne yake nuni kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kuma Allah madaukin sarki ya la'anci duk mutanen da suka riƙi kaburburan annabawansu suka mai da kaburbura suka zama wurin sallah Allah ya la'ance su ya nisanta su daga rahama kaga wannan kuma ba garamin al'amari bane ya nuna ya kai kabira wanda yake mai girma wannan hadisi na hudu kenan hadisin abu huraira radiyallahu anhu hadisi na biyar an jundubin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin yaqulu inji jundub bin da yake fadi yaji annabi sallallahu alayhi wa sallama yana fadi kafin ya rasu da kwana biyar wannan hadisi kaga hadda kenan na hadisi har ya san lokacin ce kwanaki biyar ya rage annabi ya rasu na ji wannan hadisi a wurinsa to kenan tunda ya rike lokaci ya rike abin da hadisi ya kunsa da hadisin shi kansa bi shi ma min babi aula kenan sai ke faɗi kad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa lalle a cikin ku akwai yan uwa na akwai abokaina wa inni abra'u ila allahi nan ina barranta zuwa ga Allah madaukakin sarki ayyakuna yakuna li minkum khalilun ya kasance akwai wani mutum da na rike badadi kamar yadda Allah ya rike annabi sallallahu alaihi wasallama ko annabi Ibrahim khalil fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan lalle Allah ya rike ni badadin sa kamar ittakhadha Ibrahimu khalilan kamar yadda ya rike annabi ibrahima ya zama khalil masoyinsa badadinsa wala kuntu muttakhidan min ummati khalilan da zan riƙe wani mutum ya zama masoyina na cikin al'ummata lattakhastu ababakarin khalilan da na riƙe abubakar radiyallahu anhu ya zama shine masoyina shine badadina shine kuma wanda zan ba wato duk abubuwa na sirri da na sani wannan kuma daga cikin yana nuna karamci falala irin na abubakar radiyallahu anhu kuma shi ne wanda ya cancanta ya zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna biya anbiya'ihim wa salihihim masajida annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi ku saurara lalle mutanen da suka gabace ku na yahudu da nasara sun kasance suna gina wato masallatayya a gaburburan annabawansu da mutanen kirki in suka rasu ala fala tattakhidhul qubura masajida lalle kada ku rike gaburbura su zama masallatayya inni anhaakum an dhalik ina hane ku daga yin haka din akhrajahu muslim duna sa'iri sitta wannan imam muslim ya rawaito hadisin banda sauran mutane da ake kira ashabu kutubu sitta buhari abu dauda ibnu majah tirmizi annasa'i sai shi muslim din shine na shida shi ya rawaito hadisin banda sauran bi ma'ana wannan imam muslim kawai yake banta da wannan hadisi banda sauran mutum biyar din wa nasabahu shaukani lin nasa'i imam shaukani sai ya jingina hadisi cewa rawahu uh, an-nasa'i aidan sai mai littafi ke fara Allahu ya'ani as-sunan al-kubra yana nufin as-sunan al-kubra na shi imamun nasai ba dan sunan wanda muka sani na yau da kullum ba walam yansibhu fi dhakhair illa li muslim al-littafin sana zakhair shi shaukani bai jingina hadisin ba sai ga imam muslim wahdahu na'am akhrajahu abu awana fi sahihi wa ziyadatu lahu thumma ra'aytu fi tafsiri lin nasa'i min al kubura a cikin kubura yake as-sadis hadisi na shida عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجدا للي yana daga cikin mafi sharri daga cikin jama'a mutane waɗanda tashin kiyama zai same su zai riske su suna da rai sune mafi sharrin al'umma domin a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ce tashin kiyama ba zai tsayu ba sai a mafi sharrin mutane kafin tashin kiyama Allah zai turo ta iska duk wani mumini sai a karbi ransa to waɗanda tashin kiyama zai same su to sune sharrun nasi a wannan lokaci Allah wadauki sarki ya kare mu to nan annabi ke nufi wanda mafi sharrin mutane na farko sune wanda tashin kiyama zai riske su suna da rai daga nan wa man yattakhidhul qubura masajida sune na biyu masu Daukan masallatai su gina wato kaburbura su gina masallatai a wurin in mutum ya mutu babban mutum ko malami ko wani abu sai ya sa kubba wannan wurin shikenan sai a maida wurin masallaci in kaje kasashe da yawa za ka samu haka mun kamar yadda nake faɗi Allah ya kare mu da wa'annan bidiyoyi amma kaje kasashen Asiya kasashen Larabawa ka gani banda irin su kasar Saudiya su sauran ƙasashe dai wanda Allah ya kiyaye su amma banda su duk wata ƙasa da kaje sai ka ga an kai ka wani kabari wani malami da ake ziyarta lokaci lokaci ko sati sati ko wata wata ko shekara shekara kullum ana dawa akwai wanda dawafi ma ake yi a wannan wuri kamar yadda na faɗa akwai ranakun zuwa Karbala na musamman in kuna mutum yana kallon labarai na duniya za a gani yanzu ma ana na a najeriya din ma an ma fara shi ma za a tattaka daga kaduna har zuwa zaria don tunawa da ranar abun nan ko kwanan nan za a yi kwayi ma ana sanarwa a rediyo za a yi tattaki daga ina ko wuce jiha a je zaria ranar tunawa da eh, ne mutuwan husaini na bagin ciki kaga waɗannan duka Allah madauki sarki bai ɗora mutane ba mutane suke kirkiro ma kansu addinin Allah kamar yadda ya faɗa addini sauƙi ne bai yiwuwa mutum ya tsananta ma kansa sai Allah madaukin sarki ya tsananta mai shi ma saboda haka mutum a ce ka taka daga nan har Zaria daga Katsina har Zaria daga Kano har Zaria wani irin addini ne wannan hmm? ba ka ba sai ya ce to a je aikin hajji mana da kafa in dai a ibada ake so a wahala samu lada ko ba haka ba an taka daga nan har zuwa saudiya je amma abin mamaki allah maɗauki sarki ya kare mu daga batan basira ya shiryatar da kuma waɗanda ba su sani ba na'am a wannan kenan wannan hadisi imamu ahmad ya roito hadisin da isnadai guda biyu dukkansu kuma isnadai ne masu kyawo kamar yadda imamu nasiruddin albani ya faɗa hadisi za mu je hadisi na bakwai an aisha ta qalat daga Aisha radiyallahu anha lamma kana maradun nabi sallallahu alaihi wa sallam a rashin lafiyan da annabi yayi تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة مات النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أم حبيبة sai suna wato ambatu suna taɗin wani coci da suka je habasha suna cikin wanda suka yi hijira zuwa habasha su mata annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ummu da ummu habiba to a rashin lafiya suna zaune sai suna ambaton wannan church din saboda irin yadda suka ga tsarin gini da zanen da aka yi kasu mata suna son ado to in sun je su ko haji suka je za a ga abin da suke <laughs> nema daban to su adon church din yadda aka tsawata shi waje da ciki ya ba su sha'awa sai suka zo suna taɗin kyawun irin wannan cocin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kunce yana jin su a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu mariya ci coci din kenan ana kiransa da wannan sunan mariya wa kad kanat ummu salamata wa ummu habiba kad atata ardal habasha to innan mata annabi guda biyu su ne suka je kasar habasha din sun yi hijira lokacin da aka hijira zuwa kasar habasha fa zakarna min husniha sai suke ambaton kyawun wannan church din wata sawira da surorin da aka sa a ciki ya ba su sha'awa qalat daga nan ita Aisha radiyallahu anha tana zaune annabi kuma yana jin su sai fa qala annabi daga nan annabi da ya ji su sai sauri sai ke fadi sallallahu alaihi wasallam inna ulaika wa'ancan mutanen da kuke ambata wannan church din inda suke idza kana fihim ar-rajul salihu idan mutumin kirki a cikin su yana idan suna da wani mutumin kirki famata sai ya mutu banau ala qabrihi masjidan a kabarinsa sai su gina masallaci su gina wannan church din inda suke bauta sun sawwaru fihi tilka suwar daga nan sai su sawwara annan surorin da kuka gani wanda suka ba ku sha'awa ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyama wannan sune sharrin halitta a wurin Allah a ranar kiyama to kaga musulmai su ma sun dauka kenan musulmai su ma wasu sun dauka sufaye da shi'a yanzu shi sufaye sun kusa sake ma shi'a ma idan eh, su aikin kenan yanzu to mafi yawa sufaye wasu wurare a in ba a wasu kasashe ba alhamdulillah sun fara bari sun gano wannan abun duk shirme ne to shi'a su ne suke gani wannan abun dama mafiya addinin shi'a da yahudanci da nasara haka suke duk abinda da ba yahude ya yi ka je ka yi bincika tarihi sai dan shi shi'a yayi shi har abada haka tarihi yake duk abin da yahuda suka yi ka gana yin sa addinin shi'a haka wannan abu yake a tarihi har abada kuma haka zai dinga tafiya saboda mafi yawan da suka assasa addinin shi'a su ne na'am na'am ah, eh mu yi magana a kansa an hana a yi magana kabari plus an ce sai dai in ana tsoron kada ya iska ko ruwa ko wani abu to wannan ayi saboda irin wannan ba laifi eh na'am eh, wannan hadisi imam Al-Bukhari da muslim da imam nasa'i da abu awana da baihaqi dukkan su ruwaito wannan hadisi da imam ahmad da ibnu abi shayba duk su ruwaito wannan wannan hadisi wa fil babi ahadithun ukhra imam Nasir din albani ya kawo mana hadisai guda bakwai ce a cikin wannan babi akwai hadisai da yawa an jama'atin daga wasu jama'a akhari na minas sahaba na sahabbai wanda bai kawo su ba don aka kawo maka hadisi daya baka gamsu ba biyu uku hudu biyar shida bakwai baka gamsu ba in aka kawo maka dubu ma ba za ka gamsu ba to ce waɗannan fi kifaya ya isa ba sai ya kawo su duka ba in zai kawo sai zama littafin a babi ɗaya kawai littafi ya zama abin nan to shi yasa ke kawai waɗannan su ne wanda zai kawo a aurattuha hafi kitabi wasu da yawa ya kawo su a littafinsa ta tahziru sajidi min ittikhadhi alquburi masajida yana da irin wannan littafin da wannan sunan tsoratar ga mai sujjada tsoratarwa ga mai sujjada kada ya riƙi kabari ya zama wurin sallansa sunan littafin kenan ta tahziru sajidi min ittikhadhi alqubur masajida yana da irin wannan littafin ce dukkan hadisan wa hiya tadullu dalalatan qati'atan ala anna ittikhadh al-qubur masajida haramun wayannan hadisai dukkan su suna nuni nuni wanda yake yanke ba shakka riƙon kabari ya zama masallaci haramun ne lima fihi min la'anil muttakhidina saboda a cikin hadisan akwai la'anta waɗanda suke yin hakari to duk wani yana daga cikin malamai abinda suke gane abu ya zama kabira la'anta ya zo ce wanda ya aikace kaza wanda ya kaza Allah ya la'ance shi ko Allah ya yi wuce da shi ko a haramta mai aljanna ko wuta ya wajaba a gare shi ko irin wa'annan duka to wannan duka alamu ne da ke nuna wannan laifi kabira ne babba ne tana ana buƙatan tuba kafin a yafe wannan laifin to sai ke faɗin haka wali zalika qala al faqih al haytami fi zawajir al haytami littafi a zawajir kaman a kitabul kaba'ir na imam al zahabi sai ce al kabiratu thalithatu wat tis'una babban laifi na uku. ittikhadul quburi masajid sai ya kawo cikin manya manyan laifuffuka shi wannan malamin al-faqih al-haythami a littafin sa az-zawajir ya fara tun daga al-kabiratul ula al-kabiratul thaniya al-thalitha har zuwa na 93 sai sanya wannan ciki suma an gane ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها daga nan sai ya koro wa'ancan hadisan da muka gabatar da wasunsu mimma laisa ala shardina wanda baya cikin sharadin mu inji Imam Nasiruddin Albani sun قال don shi albani mafi yayin zai kawo maka hadisi a akan wata matsala da yake so ya kafa hujja da shi to sai ya tace hadisan da zai kawo maka to shi yasa yake maka wanda wasu su ba suna cikin sharaɗin mu ba saboda haka ba za mu kawo su ba shi kan malamin hadisi ne yakan tashi hadisin da ya inganta ya kawo maka a matsalar da yake so ya kafa hujja ta cewa ana yin kaza ko kuma ba a yin kaza ba kowane abu da ai ji da sunan hadisi zai kawo maka ba sai ya tabbatar da hadisin annabin ne ya faɗa da isnadin sa sai ya kawo shi yasa ce wasu da yawa ba kan sharadin mu ba tun maƙala sai shi malamin alhaitami kenan yanzu duk nan maganganun da zamu karanto nan maganan haitami ne imamu nasiruddin albani ya kawo mana sai ke fadi وعد هذه من wa وقع kalami كلام بعض الشافعية kididdige waɗannan abubuwa daga cikin manyan laifuka ya zo a cikin maganganun wasu malaman shafi'iyya wa ka annahu akhadha zalika mimma zakarahu min hadhihi al-ahadith wato da yawa yayi riko da hadisan da ya kawo akan wannan magana wajhuhu wadihun malitabi ce kuma wannan a bayyane ke li'annahu la'ana man fa'ala zalika bi quburi anbiya'ihi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ce Allah ya la'anci wanda ya aikata haka da kaburburan annabawansa bi ma'ana Allah ya la'anci masu gina masallaci a inda aka binne annabinsu wa ja'ala man fa'ala zalika bi quburi sulaha'ihi sharral khalqi inda Allah yawmal qiyama su ce kuma duk wanda yayi haka din a kaburburan mutanen kirki to shi ma shine mafi sharrin halitta a ranar kiyama a wurin Allah madaukin sarki mutum ya zo a ranar kiyama a gaban Allah shi shine sharrin halitta dole mutum ya san cewa wannan babban abu ne da bai kamata musulmi ya yi wasa da irin wannan ba don sharrul khalqi inda Allah yawmal qiyama fa fihi tahdhirun lana a cikin hadisan akwai gargadi gare mu kama fi riwayatin yuhadhdhiru ma sana'u da yazo a wata riwaya yuhadhdhiru annabi yana tsoratarwa ma sana'u kan irin abun da yahudu suka aikata ay yuhadhdhiru ummatahu yana gargadin al'ummansa yana tsoratar da su bi qawlihi lahum zalika yana gaya musu min an yasna'u ka sun'i ulaika kada su yi irin aikin waɗancan. fayul'anu kada a la'ane su suma kama lu'inu kamar yadda aka la'anci yahudu qala ba'dul hanabila wasu masu malaman hanabila suke fadi qasdur rajuli salata inda alqabari mutabarrikan biha ainul muhaddati lillahi wa rasulihi ce mutum ya nufi kabari domin neman albarka ga wannan kabarin wannan shine yaƙi da Allah maɗaukakin sarki shine yaƙi da manzon Allah don innal ladhina yuhadduna Allah wa Rasuluhu, to wannan shine muhaddati lillah yaƙi da Allah da manzon Allah wa bida'u dinin da kuma kago addini lam ya'zan bihi Allah wanda Allah bai yi izini ayi ba linnahi anha saboda an yi hani thumma ijma'an sannan kuma ya saba ma ijma'i ba na ba maganan Allah ba na manzon Allah ba kuma ijma'i ko kuma yayi da wato ya yana yaki da Allah da manzon Allah da kuma ijma'i fa inna azama al muharramati mafi yawan abubuwa na haramu wa asbab shirki da kuma wato dalilai da ke sa shirka as-salatu inda in sallah a gabari wattikhazuha masajida da kuma riƙon kabari ya zama masallaci aw bina'uha alayhi ko gina masallatayya alaiha akan kabari wal qawlu bil karahati mahmulun ala ghairi dhalika ce abinda an aka ce makaruhi to ba akan haka bane ake nufi wato wadda ba a gina masallaci akai ba ko kuma an nufi kabari domin ibada wannan kan in aka nufi domin ibada domin tabarruki shirka ne tsantsa saboda ba wanda ake neman tabarrukin in ba Allah ba Allah ake neman wato lada a wurinsa na <clears throat> wa alaikum salam ina son kan masallaci yadda misali a Madina ok zai yi bayani akan haka zai kawo bayani akan masallacin annabi sallallahu alaihi Sallama da kuma gabarinsa. eh ai asali gabarin annabi sallallahu alaihi Sallama a waje masallaci yake to a littafin sa wancan ittikhadul tahzir sa ya faɗi har tarihin da lokacin da aka shigar da dakunan su Aisha cikin masallaci ai tarihin yana nan to kuma za ga in ka kalli yanayin inda gabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka zagaye wurin ka gani sai gaba yadda za a yi mutum ya kalli gabari ya yi sallah sai wata irin katanga da sai mutum ya yi tunani da kyau ya gane irin yadda katangan yake ta ko'ina ina ka fito mu masallacin su ne don su hana wani ya nufi don kada ka nufi ainihin wasu da in ba haka ba sai sun koma ta gefen can kafin su yi sallah to sai suka yi duk yadda kai ba za ka fuskanci gabarin da sallah ba kuma masallacin ya kewaye kabarin haka amma kuma su yi wata irin katanga da wani ya je wata rana da wannan nufi ya je ya dubi katangan da aka yi da nufi aka yi wannan katangan ba haka aka yi ta ba wanda in ka zo kawai za ka dubi abin nan sai ka in ka kalli kabarin ba za ka kalli kibla kuma ba kuma kana cikin masallaci to dabara ne da kuma kare aqida shi yasa suka yi wannan eh shi mai littafi zai magana akan mas'ala eh na'am na'am ina muke wal ko idh la yudhannu bil ulama tajwizu fi'lu tawa domin ba a tunani malamai zasu su halattar da aiki tawatar anin nabi sallallahu la'anu fa'ilihi wanda hadisai su yi tawaturi akan la'anta wanda aikata haka kuma a ce wannan wani malami ya zo ce wannan makaruhi ne bayan an ce la'anallahu man ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور يا وجبا duk سوري سوري aka دم an دا a kan kabari ko kuma قباب قبا da ake yi ma برا wanda aka yi su iz hiya adarru min masjid dirar domin ya fi cutarwa akan masjid dirar domin shi masjid dirar saba ma annabi kawai suka yi wa'ancan wannan kuma shirka ne ga Allah wa sarki da sabo da shirka mai yafi hatsari shirka ce kuma an to an rusa wancan da aka yi sabon to kenan wanda aka shirka shine bin babi aula a rusa shine ma littafi ke magana akai anan inda annabi ya umurci li annaha ussisat ala ma'asiyati rasulillah masjidu dirar kenan shi an ai an yi shi ne domin niyan saba wa manzon Allah domin da suka ga sabai suna taruwa a wannan masallaci annabi yana ƙara ƙarfi su ce mu gina mu ma domin mu samu rabuwan kai domin wasu su zo nan mu ma mu gina namu mu ce ai can yayi yawa gara wasu su zo nan mu ma mu samu jama'a ka zan saba wa manzo ba wai don shirka bane to idan aka rusa wancan kenan wanda aka yi don shirka shine ya kamata shi ma a rusa gaba daya kamar yadda malai ya faɗa li'annahu naha an zalika domin annabi yayi hani akan haka wa amara bi hadmil quburi al mushrifa yayi umurni da kan arusa duk ƙabarin da ya wuce iyaka a wajen girma wato bisa Ga tajibu izalatu kullu kanadilin kan kokin dilin aw sirajin ala kabari duk wani abu tubali ko wani abu da aka sa akan ƙabari don ƙara girma ko wani abu ko kuma wata fitila to ya kamata duk a rusa wa'annan abubuwa wala yasihu waqfuhu wa nadharuhu ba yin waqafin irin wa'annan abubuwa ko ya alwashin sa cewa in na samu kaza to zan kai fitila a gabarin wani wannan shine nazar ba yin irin wannan ko kuma zan kai fitila a gabarin wani ko kuma ga in na mutu wayannan kaya na a siyo a sai da su a sayi irin abubuwan da ake sa a gabari wanda aka hana din shine wakafi duk a baya halatta ayi wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadha wal ittikhadh al madhkur fi al ahadith al mutaqaddima yashmal iddata umurin wato wannan maganan da annabi sallallahu alaihi ya faɗa ya tattaro al'amura masu yawa abin da aka hana daga ciki al'awwal as-salatu ila al-qubur mustaqbil Allah an hana ayi sallah a kalli kabari ayi sallah ya zama ta giblan mutum an hana wannan na ɗaya kenan na biyu a sujudu alal qubur yin sujjada akan kabarin an hana wannan na uku albina'ul masajidi alaiha gina masallaci akan kabari wa'annan abubuwa guda uku duka an hana musulmi yayi wa'annan wal ma'ana thani zahirun ma'ana na biyu zahiri ne min ittikhadhi wal daga riƙon wato masallatayya na abin nan mas'a kubur don as-sujudu alal kuburi kenan والآخران مع na فيه kuma saboda ma'anan ya shiga gabaɗaya. binaul المساجد عليها da kuma salatu ila kubur dukkansu <coughs> an hana laqad jaa an-nass alaihima fi ba'd al-ahadith al-muqaddima wa nass yazu aw su hadisai suma wa fassaltu zalika qawla a dhalika wa radtu aqwala al-ulama mustashidan biha sai na kawo hadisai da suke nuni a haka kuma na yi bayani a bayyane na kawo maganganun malamai fi kitabi al-mushari ilaihi a hanifar littafin da na dan nuni a kai ɗazu تعذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد سنة للتافن كنا وذكرت في تاريخ إدخال القبر النبوي نعم بچ تاريخ دا أكا سجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم fil masjid sharifi a masallacinsa kenan asali a lokacin da annabi bayan annabi ya da ya rasu lokacin da sabai suke na masallaci gefe ɗakuna kuma inda kabarinsa yake gefe daga baya ne da aka fara da masallacin shine ya zama da burbura sun shiga ciki an gane na'am kowane kowane kowane yawa sai ce da yawa ma fihi min al-mukhalafati daga ciki akwai abin da ke ciki na daga sabawa lil ahadith al mutaqaddima hadisai da suka bata wa anna salata ma'a zalika la tukrahu fihi khassa wato haka sallah kuma ba a karhanta a wannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam khassa faman sha'a basda al qawli fi zalika wanda yake so magana sosai akan wannan mas'ala falyuraji kullihi falyuraji ilai ya koma wannan littafi ya yi magana masallacin annabi عليه وسلم على a littafi ya yi magana kuma gabarin annabi الله عليه وسلم a wannan masallaci mai matsayinsa da waɗannan hadisai duk ya yi bayani a kai a takaice dai shi ainihin masallaci ba an gina shi bane akan gabari masallaci daban gabari daban da aka so fara da masallaci to sai kabari ya shiga cikin masallaci an gane sannan kuma har yanzu din kamar yadda na yi bayani yadda suka yi ga ɗakuna na annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai suka zo sai suka kewaye wannan wurin da wata irin katanga wanda mai sallah baya ya fuskantan wannan kabari to yanzu kabarin masallaci daban kabari da za ga kiblan masallaci yana gaba da inda kabari yake an gane inda limai ke zama inda ake bi a je ziyara za ga galiman ta nan a nan ake ziyara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin kai kana tsakanin ibla liman inda liman yake da kuma dabari sai kuma ta rauda ta haka to waɗanda suke ta can gefe din su ne kamata za su fuskanci misali kabari su yi sallah to su kuma bayuwa su kalli ainihin kabari to sai kai katanga wata murɗaɗɗiya haka mai abun nan wanda ba zai yi ka kalli kabarin ka yi sallah ba to sai ya din kuma don kare irin waɗannan hadisai ko da yake wasu malamai suna gani su ma sun shiga cikin irin wannan amma dai mafi yawa baya cikin wannan a la'anta da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda faɗa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi bai rasuwa sai inda Allah yake so a binne shi to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai sun so su dauke shi daga inda ya rasu sai abubakar ce akwai hadisin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi duk annabi inda ya rasu nan ake binne sai ka binne shi a wuri aka binne abubakar kuma a wuri aka binne umar a wuri har bayan su abubakar da umar har yanzu gida daban masallaci daban daga baya ne masallaci ya fadada har ya shiga ciki to sai kuma ya zama kaga a yanzu kai katanga dama abinda aka hana kuma particular shine kallon ainihin kabarin ba wani kariya tsakanin mutum mu yi magana a baya akan wannan in akwai katanga tsakaninka da kabari to nan babu matsala ya zama kabari shine kiblan mutum to a yanzu akwai katangan dakunan akwai kuma katanga da aka yi na musamman don bayan dakunan an ƙara wani gini sannan akwai kuma katanga to kaga abu guda uku tsakanin mutum da kabari ko da ma a ce zai fuskanci daidai kabari to akwai kariya ɗaya biyu uku an gane na'am in sai mu tsaya nan insha Allah za mu tashi a sati mai zuwa na goma ittikhazuha idan bayan mu bayani ba ya halatta rike kabari ya zama masallaci to yanzu kuma ittikhazuha idan iya shine rike kabari wanda ake ziyarta kullum kullum a sa rana ko sati sati ko wata wata ko shekara shekara ce za a dinga ziyartar kabari to yanzu an rike wannan kabari ya zama mai ai kenan don idi don yana zagayuwa ne kowace shekara to kuma shi ma an hana to kaga nan ne shi a za su fada sosai akan wannan don su kowane lokaci suna da iri da suke ziyartar kabarin Husaini kabarin Aliyu kabarin wane kabarin wane kullum akwai ranakun da ake ziyartar su Allah barkin sarki ya kare mu shiratar da mu akwai dan tambaya kafin na'am na'am khalil eh, masoyi wanda yake kaman khalil ba daɗi shine akwai soyayya akwai in ta abun nan ta soyayya tsanani kenan shine ma'anan khalil kaman gabab da kuma makat kai hushi to in aka ce maƙat shine ashaddul gabab kenan ka gane kaman huzun da kuma inda ya ashku bathi wa huzuni ila Allah to albath shi ma shadid alhuzun to haka shadidul ghadab sai kira shi me al maqat idan soyayya ta'i soyayya sai ta zama me hulla ka gane shi ne ba daɗi na'am na'am na'am eh na'am an keɓe sati kullum a dinga ziyarta rana aka keɓe misali ran sati ko ko gano rufe ana ziyartar sati aka baya halatta bayi da bayi da asali a cikin addini Eh, duka magabata ba wanda ya kai za a ziyarci juma'a abin nan kada keɓe juma'a juma'a da cikin bidiyoyi da malamai suka yi magana cewa keɓe ran juma'a ko ran kaza ko ran sallah dinga ziyartan magabarta duk wannan bai zo ba daga sunna mutum ya za yana so ya ziyarci magabarta yi musu addu'a kada ya sa lokaci da rana da abun nan kawai ka ziyarta kawai shi ke da kamar yadda za ka je kasuwa wani abu ya taso maka to haka za ka yi abin nan mun ka keɓe rana wannan to ya shiga min babil bidiya shine ma'anan idi ne me eh, za a yi bayani a kansa a a wannan babin da za mu shiga insha Allah eh, musulmai kullum su yi kokari su dinga kare kawunan su daga bidi'a malamai suna cewa bidi'a ta fi tsanani a akan kowane irin sabo to da lokacin da mutum ya yi sabo na farko za zaka baya so a ganshi baya ya gama na sabo zai ji wani iri a zuciyarsa baya jin daɗi yana kokari yadda zai ya tuba daga wannan sabo amma ita bidi'a kana yinta ta za ga kana gani kamar lada kake samu ba maganan tuba to shi yasa ta fi hatsari shi yasa shaidan daga shirka sai bidi'a daga nan sai sha'awa cin nan ne yake rudan mutane in bai kama mutane da shirka ba sai kirkira musu bidi'a sai ga ka bar abin da annabi ce a yi kana yin wani abu daban kana gani kana samun lada kullum kuma kana alfahari da wannan alhali babu lada to kaga hatsarin ita bidi'a ba a tuba to kuma mutum kullu yana wahala ne kawai a kai sai kuma ta hana shi sunna amma sabo za ka mutum baya so a ganshi to tun da kana yana koyewa to zai zo ya tuba zai bari kuma yana jin baya jin daɗi da yake yin wannan sabon ko yana jin daɗi amma bid'a fa sha'awa take bashi tafiya ake yi ana murna ana rawa ana kaza za a je wani abu buki ake yi ana nuna ma kowa to shi yasa tuba irin wannan yana da wahala shi yasa malamai sun ce yafi hatsari kuma shedan yanzu ya ga tarkon da yake ma mutane kenan ta bid'a نعم وعليكم السلام na'am نعم الصلاة إلى ال... إلى القبور إيه بمعنى في فسكنسي قبري يسلى شيني الصلاة إلى القبر إلى القبور شيني نفرقو كنا مستقبل الله بaka gani ba eh mustaqbilan kamar da ita daga naka samu alqibla ka zama ita ga gabari nan mutum ya tsaya nan yana sallah gabari na gabansa shine na farko an hana bai da kyau ya ya shiga cikin wa'ancan hadisan sannan na biyu as-sujudu alal quburi fi yana je kabari yayi sujjada a wurin don girman kabari akwai masu yin haka to shi ma ya shiga ciki sannan gina masallaci alaiha akan kabari shi ma ya shiga cikin hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abubuwa guda uku duk sun cika wannan hadisan da annabi ya la'anci yahudu domin in aka yi masallaci za a yi ukun nan duka za a yi su na farko za a fuskance su za a yi sujjada a kai za a gina masallaci a kai in aka gina masallaci a kai dole a fuskanci kabarin a yi sallah don liman kila yana kan kabarin wasu kuma suna bayan shi suna kallon kabarin ko ko kuma kabar yana gaban liman liman yana fuskantar sa to wasu kuma kila za su sujada a kansu to duka wannan shi yasa suka shiga cikin wancan hadisan da aka gabatar to ya tattaro abubuwa da hadisan suka gunsa wanda aka hana akwai ma kuma wanda a can a wajen addu'a daga ciki akwai as-salatu indaha wanda ya kawo shi a baya shi kuma shi kuma ba wai kallon kabarin ba ba sujada a kansa ba ba gina masallaci zuwa kawai kuma kabarin don ai sallah a wuri ko da ba a kalle shi ba ce ba zan ina so yi nafila raka biyu amma zan je magabartan tudu wada domin yi sallah a wurin shi kuma sai kai ka kallo kibla amma a magabarta shi ma an hana wannan shi na salatu inda ha kenan itiqazi sallah a wuri ya falala akan a wani wuri shi ma kansa yana ciki eh na'am jazakumullahu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين na ga wa'in sun ce tun jiya daya kai ina suka ga wata wa gano masu wata ni yana gudu a su suna faɗi kawai Assalamu Allah ya kai mu.